Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu mu da yau. mu da sake kasancewa tare da cin wata sabar muhawara ta Studio Kalangu. Ilmawar Studio Kalangu wani fili ne wanda ake baku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum. Tare da kwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zuwa muku ne ta hanyar gidajen rediyo 41 a abokan hulɗar Studio Kalangu a cikin shirin guda takwas na ƙasar Niger. A birnin Yamai ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu kan Alternative FM, kan Challenge FM da kuma Iskut FM ta kwara ta Sai kuma kan yanar gizo, kan Facebook da kuma kan WhatsApp. Shirin Mahara Studio Kalangu na yau zai mai da hankali kan batun bunƙasa al'amuran noma ta hanyar amfani da takin gargajiya a ƙasar Nijar. Shi dai taki wani haɗi ne wato na ragowar guntuttukan ciyawa da dabbobi ke ci kuma da wasu matattun ƙwari da makamantansu wanda idan suka haɗu guri ɗaya suka ruɓa sukan zama taki wanda ke sa ƙasa ta yi taushi sannan kuma ta bada sakamako mai albarka. Gonar ta samu takin gargajiya ta bambanta da sauran gonakan kamar yadda masana suka bayyana domin mataki ne wanda ke sa shukoki su bunƙasa ƙasa ta riƙe ruwa sosai kuma yana rage ɓannar miyagun ƙwari shukoki za su samu sinadarai sosai kuma su ba da sakamako na noma mai amfani to domin sanin takamaimai mahimmancin amfani da takin na gargajiya a cikin al'amuran noma ya samu ka gayyato muku a cikin ɗakin magana na studio kalangu da malam saidu amadu jami'in gidan gona a hukumar ƙasar niger mai kula da bincike kan al'amuran noma inran barka da su malam muna tare da adamu shaibu madugu na kungiyar manoma fcm niya barka da zuwa mm, da bakin mun gwada karbi goron gayyata har mahawar studio kalangu ni hawa usman nake muku fatin alheri madalla musuma shirin muhawarar da ku wato malam adamu shebu madugu na fcm niya shin mi ake nihi da taki na galgajiya. don ka takin galgajiya taki ne wanda manoma suke amfani da shi don a samu eh, cimaka na kwarai cimaka ta bunƙasa ta yi kyawo don a samu abinci na kwarai da mhm. ba su jima jikin mutane don ka an ce san maladi don ka sa cututtuka eh cututtuka don shine abun ga amfanin takin gargajiya wanda yana bambanta da takin zamani da manomanmu suna amfani da shi kwarai amma yana ji musu yana bari kasashen da ake mhm. noma su mutu don ka takin gargajiya shi yana sa eh, abinci ya bunƙasa kuma cimaka ya yi da kyawu kamar yanzu wace irin rawa ce shi takin na gargajiya yake takawa cikin al'amuran noma cikin al'amarin noma takin gargajiya mhm. yana sa manoma su gani abungansu itacensu sun bunƙasa sun yi da kyawu suna samu randama suna samun unhwani unhwani kwarai mhm. cikin shi kuma yana bari ƙasar da ake noma samanta ta yi ƙarshe shekara duka in ana noma samanta ana samun cimaka na kwarai. Yanzu wani bi ana ce ma manoma kamar yin aiki ko da bisa ƙasa guda ana sa ƙasa kaman ta rage ƙarfi shi idan ana sa mata takin na gargajiya hakan zai ɗore ko koya ne. Ana sa mata takin gargajiya wannan yana yana tunda takin gargajiya ana sa shi kullum ƙasa karuwa take abunda duk ake yi numan duk ake yi saman ƙasa. Mm takin gargajiya innan kuma kun san an sace abun ga itace itace suna janye abun ga abincin da a cikin kasa amma takin gargajiya in ana sa shi kullum abincin nan uwa ice tana ja abun da za ta ja amma akwai sarwa bai kariya duka duka duka kenan kullum takin gargajiya in ana sa cikin kasa ƙasar nan ƙarfi take kullum ƙarfi take kowane lokaci ne an kasa ana samu abun ga itace suna bunƙasa malam adamu saidu mu dawo wajen kwato jami'i na ma'aikatar gidan gona cewa da inaran shi wani irin tsokaci za kuma muna dangance da amfani da shi wannan takin na gargajiya idan mun ka ɗauki amfani da takin gargajiya takin gargajiya dai shi dai abu ne wanda yake manomi shi da kanshi yake iya sarrafa shi ba sai ya tafi ya sayo shi ba tunda ababen da ake yin shi takin ga gargajiya kuma mutane su gane cewa takin gargajiya da ake magana ba wai takin da bisa shi sun ka abu ba takin da hoto bisa shi ba ba kashin dabbobi ba kamar kashin dabbobi ba dai kamar yadda mm-hmm. aka sani kamar akwai shi kashin dabbobi kin yana cikin abun da ake amfani da shi don a sarrafa takin na gargajiya don akwai kashin na dabbobi akwai sauran abinci akwai kuma tarkacen dabbobi kanana kanana da suka mutu duka su ne ake tattarowa in an ka tattaro su sai a zaka a rubar da su na wani lokaci in an ka rubar da su zuwa lokaci zuwa lokaci ana zubarwa idan suka rube sai a dauko akai gona in da shi kamar ban katsa maka lumhashi ba rubar da su kamar yaya ne ake a rubar da su eh to kamar rubar da shi kenan kakana ake a rubar da shi kamar yadda mhm. kuka tambaya yadda ake rubar da shi akwai dubarar da ake yi ta rame mhm. ana yi a cikin rame rami ɗaya ko kuma ramuka da yawa rami kamar mai nisan rami kamar mai nisan tsawon zurhin metar ɗaya sa'an nan haɗin eh, metar biyu sa'an nan tsawon metar metar uku mm, kamar zurhin shi zurhin shi zurhin shi hakan ga zurhi mm-hmm. Shi ne metar ɗaya sa'an nan haɗi faɗi mm-hmm. shi ne metar biyu sa'an nan tsawo shi kuma metar uku mm-hmm. eh, ana wannan ramin to bai take haka nan kuma ana iya yi shi ga hili mm, ba tare da an gina rami an sashi ba wanda ake ce ma da turanci compost a yare to ainihin shi compost a aerian kenan kamar waɗanda ke son su yi wannan taki na gargajiya da sauri ne su ne suke yin compost a yare eh, sai su tattaro abinda suke abinda suke suna saurin rubewa ba su sa kara masu kwari kwarai mm-hmm. tunda in kare yayi kwari kwarai in an ka sashi za shi ɗaukar lokaci ka hanyar rube sa'annan kuma abin ga kamar yan itatuwa ƙanana ƙanana su ake sawa waɗanda suke da in an ka sa su cikin wata guda zuwa wata biyu suna rubewa an ka samu kamar shi takin nan eh, aka samu takin na bisashe ko kuma da tsuntsaye ko kuma da su sauran abin cikin nan da <laughs> kuma sauran kamar abin a musan dabbobi an ka hada su guda aka shushuya su aka shushuya su shikenan sai a zuba musu ruwa idan aka zuba musu ruwa sai a liƙe da leda in an ka liƙe da leda shikenan sai a yi muhalli da hudani tunda kamar ko su ƙwayoyi wanda suke su ƙwayoyi kinan su ne suke sarrafa shi mm-hmm. su kwayoyi nan matuƙar babu iska ba su iya sai aiki sa'an nan kuma in ruwa sun kai yawa kwarai haka nan ma ba su iya aiki kenan sai a sa ruwa kamar kwatamkacin in sa soso cikin ruwa in sa cikin ruwa sai ka hudu sai ka mace kenan an san dai akwai sanyi gare shi amma babu ruwa mm, ciki ruwan bai shiga ba ruwan bai shiga shi to haka nan ake shiga shi a sarrafa mm-hmm. shi an kai haka nan a tuhe shi yanzu sati ɗaya zuwa ko dai sati ɗaya a zaka a jirkita shi in an ka jirkita shi kuma a ƙara ruwa sa'an nan a liƙe mm-hmm. kamar mm. yanzu ka hanyar ba a akan yadda za a shiga gona yana ɗaukar lokaci nawa in kam shi ne wanga na, na wanda ake yi a waje kenan mhm. shi yana ɗaukar wata guda zuwa wata biyu amma a riƙe da cewa in an ka ɗauko kayan nan duka sai an tabbatar da cewa babu ababe kamar su kwalba ciki babu kuma kamar guntun takalmai hakan ga babu wani abu kamar su leda hakan ga kenan duk da cewa dai salta-salta ne amma yan eh, sai an tsitsince an hudda wani su duk salta ne sai an hudda saltan da bai sarrafa bai bai abin nan bai mm-hmm. bai rubewa eh mm-hmm. kuma kamar in kuka ɗauka ai ba ma rubewa ba in kamar akwai guntun kwalba ko kuma akwai guntun karhi a ciki in kana sarrafa shi kana jujjuya shi inda hannu ne ko kuma kafa tana yana iya shi maka duk waɗannan sai a hudda su mm-hmm. to in kamar yanzu wanda ake cikin rami ne shi wanda ake cikin rami kina shi na iya shi dauki kamar tsawon wata hudu zuwa wata shida a cikin rami a cikin rami eh ah. amma shi da an rige an sa kawai an rike kenan wannan lokacin in an kasa shi cikin ramen kan misali an kasa shi duk kwana goma sha biyar sai an saka an juya shi duk kwana tun an sake tono shi an sake tono shi na sama sai su komo kasa na kasa sai su dawo sama mm. sa'an nan kuma a zuba ruwa lokacin nana zurbewa da kyau sai an samu an yi mishi hakanan duk lokaci kamar kwana goma sha biyar zuwa kwana goma sha biyar lokacin za shi saurin abin zai saurin rubewa in ba hakanan ba sai a sashi sai zama to bai rube ba in bai rube da kyau ba kuma ba zai bada ba zai sakin rin da ya kamata ya saki ba wanda a waga ka za ta amfani da shi. Mm-hmm. Mun gode Malam Saidu Amadu mun sake dawa kanku. Mu koma a bangaren naku wato malami na FCM ni ya cewa da Malam Adamu Shebu. Shin ina bambanci tsakanin gonar da ta samu takin gargajiya da wadda aka sama taki na zamani? Eh, akwai bambanci dewa mm-hmm. tsakanin gonar da an ka sama takin gargajiya da wadda an ka sama takin zamani. Mm-hmm. Tunda manoma kullum in mun wajen su muna kwatanta musu mhm. muna hidda bangare da ana sa takin gargajiya kadai mhm. da wani bangare da ake sa takin zamani a gani menene bambancin su mhm. an in an ta an gani bambancin su yana tewa kwarai kuma yana da girma kwarai kana ba misali shine wanda an sama takin gargajiya in manoma sun sa takin gargajiya ko suna ga bai ruwa ruwan da suke amfani da shi bai yawa ga kai eh, wanda an sama takin zamani tunda eh, takin gargajiya in an sa ruwa yana bari ƙasa ta yi sanyi don ka yana riƙe ruwa kenan lokacin da duk wace ta tashi tana shan ruwa sannu sannu amma in an sama takin zamani in an sa ruwa sai ka gani ruwa ba su tsaya sai su ta yi ƙasa da ɗan takin mm. zamani da an ka sa shi ma sai ya ta yi ƙasa ba su tsayawa ma cikin hilin yana tsaya amma ba kama eh, in an sama takin na gargajiya eh, amma ko da shi yana tsaya mm. eh. mm-hmm. kuma inda ake sa takin gargajiya kamar waga shekara in an sa wata shekara ba kai sai an sa dewa ba ko an sa kaɗan yana iya taya tunda takin gargajiya ina yana tsaya cikin ƙasa amma takin zamani in an sa wani kantite cikin ƙasa mm-hmm. wata shekara kuma in an zo sai an sa kamar shi ko wanda ya shi shi ma sai an ƙara maimaita sai an ƙara maimaita mm-hmm. don ka kun gani bambancin su kaɗan Eh, takin to yanzu kamar idan aka zo wurin albarkatun na noma wani bi mutane suna cewa kamar ma kamar ka ci a ce wannan tumati wannan dan garkar tumati ce an sa mata takin gargajiya wannan kuma an sa mata takin zamani sai a ce dadin su ba guda ba ku manoma kuke gane eh haka nan ne mhm. manoma ma suna gani da abun gansu dadin su ba guda ba tunda takin zamani in an sa shi sai ku gani nan da nan wace ta girma ta girma ta sa diya ha sun kai bala don in an ci ba a jin gu ga wannan babu ko babu gardi amma in an sa takin gargajiya mhm. sannu sannu wa ike tana amfani da sinadarai da ke bari eh, wacce nan ta girma sai ku gani na ta ci maka ta yi daidai da ake so da in wanda duk ya ci ya san da akwai bambanci babba tsakanin su mhm. kuma abun da zan kara inda an sa takin gargajiya kama abincin da an samu mhm. ce maka ana iya ajiye ta wani lokaci dogo da ba ta ɓaciya tana jima tana mhm. amma inda an ka sa takin zamani kama ana iya ajiya amma bai jima bai jima kama in an sa takin gargajiya mhm. kama ina ɗauke muku misali pom de terre pom de terre wanda an ka sama takin zamani e, ana iya ajiye shi wata biyu wata uku amma wanda an sama takin gargajiya ana iya ajiye shi har wata biyar shida yana nan bai ɓace ba gani misali kaɗan ne da na kawo muku ah. mun sake dawowa kanka adamu ah. mu koma ku saidu amadu na wato ma'aikatar inaran kamar yanzu ku a matsayinku na masana masu bincike shin muke kawo cewa albarkatun wanda aka sa matakin gargajiya sun hi garko sun hi garɗi bisa wanda aka sa matakin zamani mm, to kamar yadda abokin ah, magana na ya ce eh, abinda ya ta'allaka ne ga sanadarai kin da a cikin su takin nan guda mm. biyu da takin gargajiya da takin zamani shi takin zamani kamar yadda ce in an kasa shi yana sa cimaka ta yi saurin girma kamar misali in ta tsaya girmanta ya kamata ta yi ta sai sannu sannu sannu hatta na tsawon kwana tamanin da goma mm-hmm. eh in an ka sa mishi takin nan na abin na gargajiya zai ga ya yi saurin girma da ya yi saurin girma kuma haka wani lokacin ma har saurin ɗayan ya fara ɗaya da wuri kuma bai ya fara ɗaukar ɗaya da wuri kinan sai kaga ya jayo ruwa da yawa mm. ya jayo ruwa da yawa haka ga ɗan ya yi girma sosai in ya girman nan sosai to yawanci duka da kaji sai ka ji kamar ruwan sun yawa in ma kana ci wani lokacin sai ka ji kamar kanwa kanwa a cikin abin da ake ci mm. sai ka ji gardin nashi ɗanɗanon nashi ya canza ba kamar yadda ya kamata to ainihin ɗanɗanon nan da ya canza kamar ainihin sinadarin da a cikin takin nan na na, na gargajiya ne in ya shiga ciki sai shi bata ɗanɗanon shi wanda an ka sani kamar misali kun ba da misali da tumatir haka na in an ka ɗauki tumatir ko kuma in an ka ɗauki kwambitar ko kuma in an ka ɗauki kamar masu shu da carrot wannan hadda ma kankana kin ga da ake sai ka je wani lokaci in ka ɗauki kankana in ka shata babu komi ko kaɗan baka jin sai ruwa ba zaki sai ruwa babu zaki eh ainihin zakin nan eh, shine sanadarin da yake sa a madadin ta dauke sanadarin ya sa zakin nan sai zama cuwancin sanadarin mai sa girman da sai shi dauke wurin gaba ɗaya in ya dauke wurin gaba ɗaya sai ka tarar da abin da an ka noma duka ana ci dai amma babu ɗanɗano mhm. yanzu ina so in ƙara wani abu kafin watakila tambaya ta gaba abin da ya kamata su manoma su gane mhm. shi takin nan na gargajiya unhwanin shi gare su da ƙasa kuma yawa a gare shi kwarai na ɗai ba shi da tsada tun da yawanci duka ma kazamtar da ake sharewa cikin gida ana iya a tattara ta a rubar da ita a kai ta gona na biyu kuma in an ka dauki kaman a kowane lokaci kana samun shi tun da shi takin zamani akwai lokacin da zai zuwa gona ka tana buƙatar ka samu taki na zamani baka da kuɗi na ɗaya ko kuma sai ka tarda ko kana da kuɗin babu takin ma a lokacin da kake buƙata alhali shi takin ka na gargajiya kana iya ka sarrafa shi ka aje abinka tsawon lokacin da kake so in ka yi shi kana iya ka yi da yawa sai ka aje shi kamar kuma sarrafa shi nan ba tsada a gare shi ba abu ne mai sauki kuma ajiyar tashi ajiyar tashi kullum ƙara ba yake kuma ƙara sinadari yake ƙara ƙarawa ƙaruwa yake ba shi komowa baya to bai take haka na kuma muna jayo hankalin mutane bisa ga unhwani da taki wanga na na bisa shi kai tsaye taki na bisa shi kai tsaye kamar misali wanda ake zuwa a hoto cikin gargen bisa shi a tai ai unhwani da shi kai tsaye ga cimaka kamar su noman garka hakan ga shi yana da dan hadari kamar kashin dabbobi wani kamar kashin dabbobi kai tsaye a ɗauko shi a zuba ba tare da an ruba ba shina da da hadari kuma in kamar mutane sun ka diba in ka ga kamar in ka zuba shi bana in ka zuba shi bana in bai rube ba to banakin nan ci maka nan da ka sa ba za ta yi amfani da shi kwarai ba tunda bai rube ba sai in ya rube ne zai sabka a ƙasa in ya sabka a ƙasa shi kenan ita kuma ci maka sai ta ɗauko shi ta yi amfani da shi to rubewa zai ɗauki lokaci kwarai ka hanyar rube ka hanyar rube ita kuma ci maka hatta kai Mm. kenan baka umhan da shi sai shekara sai noma na shekara ta gaba zaka umhan da shi kenan kai ka sa dan ka samu ka bunkasar da abin da zaka girba ya zama to baka samu wannan umhanin ba sa'annan kuma non ba baka samu wannan umhanin ba kuma har yanzu in baka yi sa'a ba akwai kwayoyin cuta a cikin shi betakin kwayoyin cuta a cikin shi kuma akwai abun nan kaman ɗiyan hakin da dabbobi sun kace in sun ka saka suka hudo shi bai rube cikin cikin su ba tun da bai rube da an sa shi da ya sanyi hitowa za shi in hito kenan ka kawo maka gonaka wani ciwo ankwar mm. wanda yake na na abin nan ciwo na na wasu hakukuwa da suke bani kwarai ba bai take haka nan kuma akwai akwai curuta dama da wanda yake in ba a rubuta taki ba an kawo shi a cikin cimaka na kawo tangarda ga abin da ake bukata to madalla malam saidu amadu malam amadu shebu na fcm niya kashi irin bayanin da muna kaman idan waɗanda suke ɗaukan kashin dabbobi dabbobi tun ba a ruba ba sukan zuwa su saka shi a cikin gonakai shin wani irin shi hankali kuke ma manoman ku a nan kungiyar ta ku don ya zamanto sun kiyaye da irin wannan jan hankalin da muke yi ma mu a bangaren wannan shine takin nan in sun kwaso shi na, na dabbobi wanda ya gayi in an sa shi nan da nan cikin ƙasa yana kala hani da yawa kenan akwai eh, hanyoyi da ake yi a dan ruba shi akwai wanda cikin kwana 21 ana iya ruɓa shi kamar wanda ake yi wanda ake ce eh, compost a yere da shi ga ƙasa dai ne ake yi don duk abun ga da a ciki su samu su mutu kwarorin da a ciki da irin da a ciki da ba su yi lalan iri duka su hito sai su mutu to an sa cikin juna ya mutu kenan lokaci kaɗan ne kenan in manoma sun kwaso wannan taki su yi haƙuri su ruɓa shi mhm. su ruɓa shi kaɗan don cututtukan nan duk su tahi sai su samu sashi cikin gonaki mm-hmm, mm-hmm. jan hankalin da za mu yi musu tunda duk aikin da muke yi don manoma su ji daɗin zama su samu cimaka na kwarai don nijar in duka yunwa a idin yunwa ne abun ga mm-hmm, eh, objective in madalla ah. tun da ka zo kan objective kana ina so ka gaya min kamar mine ne ja ra'ayinku har ma ku girka ita wannan kungiyar ta fcm niya eh, fcm niya dai kamar manoma suna noma mhm. duka dai kowa na cikin ana noma ana noma haka ne wanda fondatar inda ya kirkiro FC Mania ya ce to mu duka dai manoma ne mhm. ga mana muna ga noma kowa na cikin hanyar shi a gara mu zo mu haɗu mu yi a eh, cooperative wai kungiya da za mu zo mu yi aiki tare da mhm. mu yi aiki tare wannan makokin nan da mun samu mun san wanda za mu iya yi mu haɗa kai mu saida su mu haɗa kai wasu eh, buɗa kai da akwai mu mhm. samu waɗanda za su zo su yi muna shi mhm. kenan eh, ga inda abun ga ƙungiyar daga dubara ta taso mhm. tunda kun san in mutum in mutane na daban-daban daban akwai matsaloli da yawa da in mutane na haɗe ko ya ne in mutane sun haɗa kanunsu akwai ci gaba kwarai da saman da in kowa na ra'ayin shi daban-daban mhm, eh. mhm. kuma dun ku girka ta zuwa yanzu kun samu ci gaba sosai fiye da ake yadda ake zato eh, an samu ci gaba sosai tunda eh, FCMN ma ta samu agrema inta ta jima tun ka provinces FCMN tana aiki da manoma don kungiya FCMN tana nan kenan an samu ci gaba kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai tunda mu mun zo mun isko ne amma mun ji mutane na gai kuma wani dukun ka gani yana magana yana cewa Allah Ismin ta ci gaba kwarai ta ci gaba kwarai cikin ayyukakin da suke kullum suna an kuraje eh, eh, mutane to Allah ya taimaka amin amin su amin madalla idan aka yi laka'ari a cikin yawancin kasashen yankin Sahel kamar misali kasar Niger kasar noma na fuskantar barazana iri-iri wanda suka hada da lalewar kasa kamar kasar da bata da tambe bata da sinadaran komi ganin yadda a kowace shekara ita ce kadai ake nomawa ba fashi ga kuma karamcin ruwan sama ga iska da wata kuma zaizayar kasa da take ma wato kasar noma barazana shin a ganin ku menene abun yi don a shawo kan wannan matsalar ya ya kamata wato a bunƙasa amfani da takin zamani da taki na gargajiya a fannin wato na noma malam saidu amadu na ƙungiyar inira to lalle dai kaman kamar yadda kun ce eh, an ka ɗauka eh, ƙasan noma mhm. a yankin muna sahel da kuma a niger eh, gaba ɗayanta tana fuskantar matsaloli da yawa to matsalolin sun shahi akwai dai yawan mutane bai ta yawan mutane akwai kuma zaizayewa ƙasa mhm. in kuka ɗauka duka ababe ne waɗanda suke in sun ka tattaru suna takaita ƙasar noma tunda in mutane sun ka yawa ƙwarai yawanci duka inda yake nomawa halin na ake a yi rayuwa mhm, mhm. to yanzu ƙasa tana zama kaɗan mutane suna ƙara yawa ƙaƙana ya kamata a tahi a tsara yadda noma za shi bunƙasa ƙwarai ta yadda za a samu a ciyar da ko kuma a noma abin da yake isan mutanen nan da suke rayuwa bisa ga kasar nan mhm. da haka nan idan an ka diba dubarori da ya kamata a yi umarni da su shine baitakin kamar tsirrai na zamani kula da gyaran gona da kyau don kula da gyaran gona kinan ya ta'allaka bisa ga yadda ya kamata a ta da gona a ta da aikin noma ta mhm. fannin taimaka ma kasa kamar abun da an ka hudda mata a maido mata shi kakana za a yi a hudda abin da kasa an ka hudda mata a maido mata shi shine a ciyar da ita kaka za a ciyar da ita a kawo mata takin gargajiya idan an kai haka nan to insha rabi rabbika a samu umhani mai yawa sai zama to kasa ko da ba sai an noma hili mai yawa ba sai kaga an samu da umfani da yawa in an ka samu kuma aka dauki haka nan zai sa su manoman su samu albarka mai yawa mhm. sa'annan ita kuma ƙasa a kare mutuncinta ba tare da ta lalace ba madalla mun sake dawowa kanku shin mu koma bangaren naku malam adamu shebu a shekara ta 2018 musamman ma wato daga biyar zuwa goma ga watan afrilu tsarin nan na ppao na kasashen da ke cikin afirka ta yamma ya ba manoma fiye da wato 140 wanda suka hada da mata sittin da kuma maza tamanin tare da wato wasu matasa ya ba su horo akan yadda za su tafiyar da al'amuran noma da kuma adana albarkatun noma da suka samu shin kuna daga cikin waɗanda suka samu wannan horon eh a muna ciki waɗanda sun ka samu horon nan mhm. tunda sun taimaka ma fcmn kwarai saman wadda ake yi eh, formation mhm. don formation na, manoma mhm. cikin abun ga dewa eh, horo dewa sun samu fcmn ya ta samu horo dewa da pepe yawo ta ka musu o taimako eh, cikin shi an yi formation du producteur na fcmn ya. an tara su duka na niger waɗanda ya kamata fiske akwai waɗanda ake ce ma le paysan kama manoma jagora manoma mm -hmm. an cira su an yi musu horo sama e, noma mm -hmm. don wanga duka e, pepe yawo ita ba da wannan kuma a nasu bangaren da suka samu horon sun zo su masu raba tare hukuru ke kasa eh to wani irin tasiri ne horon ya muku eh horon ya yi tasiri kwarai mm -hmm. tunda e, ya bari e, manoma sun gane menene amfani noma mm -hmm. don ka e, abun da ya kamata a kula don a samu a ci gaba cikin haraka noma. Mm-hmm. To na san dai a cikin horon da aka baku har da na yadda ake hada wato shi wannan taki na gargajiya. Shin wani irin matsaloli kuke gani wajen hada shi? Eh, wajen haɗin shi mm-hmm. eh, matsalolin da muke gani sama eh, in mun ta wajen formation shine kun san wanga takin gargajiyan ga mm-hmm. abu ne da yana so shirtu matasa su shiga ciki tunda aiki ne da waɗanda sun gaji kwarai eh, ba su iya shi tunda takin nan wajen rubaya shi sai an zo an ta birkiciya mhm. an ta birkiciya banda ginar ramin da sauran ga ginar rami kuma ga eh, kayakin da za a sa wasu ciyawa wasu taki mhm. eh, wasu abun ga wasu ruwa da ake kwalhowa a sa kenan tsohi ba su iya kuma in an lura mhm. eh, manomanmu yawancin eh, tsohi ne gaishayi ne kenan matsalar da ake samu dai kenan kenan ana so matasa su sa hannu ciki don a mhm. samu wanga eh, takin gargajiya ya bunƙasa to kamar yanzu a cikin horon da kuke ko kuma in ce cikin ayyukan da kuke yi akwai mata akwai maza shin a bangaren da ya shahi shi wannan noman na gandare shin akwai ɗiya mata ko eh to wanga yin abun ga takin ga na gargajiya mhm. eh, kun san mu kungiyoyi ne a gare mu kungiyoyi kuma akwai mata akwai maza don duka suna zowa wajen formation su zo su gani wada ake yi su zo su gane eh, wada ake yi wanga takin eh, na gargajiya mhm. kenan duka suna zowa mhm. amma waɗanda sun ka sa hannu shine maza don yara da Eh, da tsohi kwam suna nan amma mata suna zuwa suna gani su ma suna iya ka eh, gudunmawarsu suna iya kwalhoruwa su kawo wannan duka suna iya yi amma duk karhin duka eh, maza dai ne tunda aiki ne da ke bukatar karfi sai namiji shin babu yan mata haka matasa wanda suke ciki su masu gashi suna da karfin jiki eh akwai akwai yan mata tunda kun san harkar noma mm-hmm. tun mutum ya zo yana kawo wani yaro yaro bayan shi kenan su ma sannu sannu suna suna koya kenan akwai eh, mata yara da ke zauwa su ma suna suna ka gudunmawar su mm-hmm, mm-hmm. cikin wanga eh, yin takin takin gargajiya. To madalla mun gode Adamu. Malam Saidu shin wani irin bayani ne za ku bamu kan takin da ake sarrafawa da shara? kamar a cikin kwanaki 25 ni al'amarin na sheke muna so mu je cikakken bayani kamar wannan takin da ake sarrafawa Eh, ga shara mhm. eh, kamar taki ne wanda yake a mardin ka ta yi wancan wanda zai ɗauka wata hudu zuwa wata biyar mhm. ko kuma wata shida ka ta kai shi gona sai aka samu wata sabuwar dubara mhm. wadda take ana iya a rubar da shi takin ba tare da an sa shi cikin rame ba sai aza shi ga hili to kamar abin da ake sawa ciki shine eh, akwai dai shi takin na bisa shi baitakin takin bisashe kuma akwai takin tsuntsaye in ana samu baitakin takin tsuntsaye kuma ana samu kamar shara shara kina wadda ake sharuwa da cikin gida bayan an huta leda da da karahuna in akwai da duk dai abun da ya zama to in an ka aje shi ba shi mm-hmm. rubewa mm-hmm. don in an ka tattaro eh, sharan nan aka cince abun da yake rubewa eh, aka cince abun da bai rubewa sa'an aka samu shi takin nan aka samu su kamar kunnan itace hakan ga ko kuma mm-hmm. wani haki sai a zaka in kamar yanzu misali a ce wani wasu guntun guntun albasa wani bawo kabewa da eh, mata su gyara abin da an kai umar shi ko guntun ko saura toma amar mm. a ta zura cikin gota ana a tara shi wuri guda <laughs> in an ka tara shi wuri guda kwarai kuma mm-hmm. in an ka tara shi wuri guda sai a ɗauko shi wata rana duka a sa wuri guda cikin a abin nan a ruba shi don in an ka sa su kinan sai a juya su gaba ɗaya in an ka juya su ana iya dan kara abin nan habdi in mm. an ka kara habdi mm, to wasu ma suna sa kaman abin ga akwai wanda ake ce ma phosphate natural data TNT eh wani wani taki ne hakan ga wanda ake samu wajen yankin tawa in bashi ma ana iya da samu wannan takin na zamani bakin takin na a sa dan kadan sai a sa ciki shi umhanin shi muna na shi ma yana ƙara ma waɗannan kwalikin nan waɗanda ke rubar da abinci kuzari sai aikin su rubar da duka abun ga cikin da abun ga eh, tarkacen da an kasa cikin cikin sharatu mm-hmm. taki ne wanda muhani kamar yawanci waɗanda ake muke ba shawarar su wannan irin takin waɗanda suke suna noman garka in kana noman kana da lambunka ko da ba mai yawa bane mm-hmm. eh, kana iya kai wannan dubara a cikin gida ma kana iya kai ta in kamar gidan yana da yawa kana iya ka bi wani dan lungu sai ka tai duk azamtar nan ka tattara ta in ka tattara sai ka aje ta nan ka gyara ka ka hitta abin da yake iya eh, ji maka ko kuma wanda bai rubewa shikenan sauran sai ka zuba mishi ruwa in ka zuba mishi ruwa shikenan sai ka liƙe shi da leda in ka liƙe da leda ka tabbatar da ya luƙi kyawu sa'annan sai ka ɗanyin huduna bisa gare ta su huduna in an ka yi su iska ne zai shiga mm. yanzu in iskan ya shiga su ƙwarin sai in akwai iska suke isar hawa bai take haka nan baka sa ruwa da yawa sai ka sa eh, yi dai hakan ga ya zama to dai ruwan sun kama mai amma dai ba kamar suna gudu hakan ba mhm, ko kuma mhm. abin ya zama to caba caba hakan mhm. a in kai haka nan shikenan ka tsara shi ka liƙe bayan sati guda sai ka zaka ka juya shi ka ƙara ruwa sa'an nan wani sati kuma ka zaka ka juya shi ka ƙara ruwa sai ka kai matsayin in ka sa shi don akwai yadda ake bincikawa ma a gani in shi compost kin yana yi ko ba shi kamar in ka zo abin nan zaka bi da ice ka bida sai ka so ka ice ciki in ka so ka ice sai ka tsaya ka rike har dan lokaci sai ka hudu ka taba in ka ji akwai zahi gare shi kenan abun yana yi su kwayoyin suna ta aikin suna ta sarrafa shi shi yasa zahin yake huta me in ka sashi ka je ka hudu ka ji babu zahi kenan akwai matsala kenan sai ka eh, sake compost kinka shi nan gayi tunda shi nan gayi me ya kamata kai sai ka zo ka diba sai ka bude ka diba gani in ka diba sai ka tarda cewa kila akwai wani ruwa ba su isa ba na ɗaya kenan sai ka sake eh sai inda ruwan nan ba sai fasa kenan sai ka ƙara ruwa ka ƙara juya shi ko kuma sai ka tarda cewa ruwa sun yawa kware in ruwa sun yawa kware su kuma ƙwarin nan ba su ishe da in ba su iya shi ɗakin ba su iya sarrafa shi har su rubar da shi mhm, mhm, mhm. an gane don dubara ta eh dubara ta wadda take gaskiya in manoma sun ka fahimce ta kwarai tana yi sosai kuma yana sa ma gidanka ya haske amar din tunda wani lokacin in ka shara ma sai ka san baka san inda zaka zo da shara ba don ka amar din ka ka abun ga cikin ta sai ka aje ta cikin buhu wani lokaci sai ka ka samu dan takin ka ka samu haudi ka samu dan kadan takin ko da dan kadan ne ka debo kamar misali a ce ɗaya da gwangwanin abun nan abun almeti eh. sai ka dan samu sa ba da yawa za ka sa ba eh, don shi samu shi taimaka ma waɗannan kwaliki na su samu kuzari su yi saurin sarrafa shi maimakon mata su rika zuba da shara ko kuma suna ba da kuɗin shara su ko kwashe ledodin su ma su rika zumawa eh. watakila sai su eh. samu wata hanya ta neman kuɗi da wannan wata hanya ta neman kuɗi tunda in kun ga yanzu kamar yadda wasu akwai akwai wasu waɗanda suke compost kin gaba ɗaya suke suna saida mm. kuma ana san shi sosai tun da yanzu ma in kun diba ga wani waje takin bisashe ma yayi abun ga yayi yayi abun ga ba ko ina ne a da bisashe kwarai ba kuma duka mutane mutane sun san unhanin daɗin unhani da takin gargajiya kenan ko ma kana dabbobi gidan ka baka sake ka ka sai da takin nan sai kai unhani da shi kenan in ma baka samu takin ba in kana samun kaman kaman an ci an sha wani lemu hakan ga amurdin a yadda a buga takin nan ko kuma an kwalɗe wata albasa ko kuma an yanka wani karot in sauran kunnuwan nan a tai a zubda su haka nan kan shahar ana yi aje su dabra in an ka aje su dabra su kai yawa kwarai sai a rubar da su in an rubar da su a samu taki takin nan kuma sai a tai a kai shi gona kuma kuma kaman waɗanda ma ke noma kaman noma cikin gida don saboda mm. kamar nan cikin jama'i kuna tar da mutane da suke na suna dan lambuna cikin gidajen mm, su ta ga mutum ya sa wata salati ko dan da ko wani fulor hakan ga ko su zogala eh ko su zogala to mm-hmm. waɗannan in kai wannan takin nan sai ka sa cikin hagalan ka na zogala mm-hmm. sai ka ga kuma ya ba da sakamako mai kyau sai ka ga shi icen yayi yayi baki yayi kunne mm-hmm. kai ma da kanka in ka kalla sai ya baka shawa shawa mm. madalla sai mun gode kwarai da gaske wato malam Adamu mu koma wajenka a yau an wayi gari takin zamani ya yayi tsada wasu manoma ma ba sa iya samun shi alhali kuma ga wannan takin na gargajiya mai saukin haɗawa shi irin kokari ne kungiyar tako take yi don fahimtar da manoma kan lalle lalle su ba shi ƙarfi da gaske shi wannan takin na gargajiya kokarin eh, oh, da kungiyar mu ke yi samun wanga takin gargajiya mhm. da manoma su ba shi ƙarfi kwarai kun san takin zamanin nan manoma ko ba a gaya musu su ma sun san da yayi tsada kuma lokacin da suke bukatar shi ba su da kuɗi ba su samun shi kenan eh, itacen da an sa suna so a samu su taki amma babu kuɗin sayan wannan taki mhm. kun gani wannan bai bari a samu eh, cimaka mai kyau tunda lokacin da wayan itace sun yi bukata abu ba su samu amma wanga taki na gargajiya mhm. kai manomi kai ma ke yi kanka shi kuma kayan da kake yin shi cikin gonarka suke wasu kyawa ɗanyar kyawa busassar kyawa wasu kunnen itace duka suna nan cikin gonaka mhm. kenan muna eh, musu horo don waɗannan kyawowin nan su sa su su yi su takin gargajiya don lokacin da duk uwayen itace sun ka bukata taki gashi nan sawa da za su yi eh, a samu abun gaci maka ta kwarai eh, mai kyau shin kamar kuna samun wani tallafi wajen isar da nan ganin cewa manoma ba wuri guda suke ba a balbaji suke kamar wurin aika musu sakon kuna samun wani tallafi ne wani a kama muku gangami kuke yi ta radiyo kuke yi tunda bai yiwa ku ce ku tara su ko do shori guda kun san kungiyar mu kungiya ce ta manoma kenan an ci FC Mania Federation de Cooperative Marchar de Niger ce kungiya mhm. babba mhm. amma cikin kungiyar nan babba akwai kungiyoyi kanani kanani kanani akwai kurfuma akwai union don su ne kungiyoyi kanani kanani eh, waɗanda a ƙarƙashin kungiya babba kenan in mun samu abun yi musu horo kungiyoyi kananin nan wajen su za mu tai tun da suna da yawa nan dai federation fc men tana da kungiyoyi kanani kanani har wajen eh, dubu da, a agare ta kenan wajen kungiyoyi kanani kanani nan wajen su ne muke ta kuma eh, fc men duka cikin niger take don cikin niger wajen region duka akwai abun ga coordination regional mhm. kenan yanzu in muna so mu ba da horo cikin jiha tilabiri akwai e, coordinator na tilabiri da ke kula da duk kungiyoyi kananin nan kenan tun an gane shi duk kungiyoyi kananin nan ana iya tattaɓo su ana iya taɓo su a ba su horo sama wanga takin eh, gargajiya mhm. kenan kama mu ta wajen mamba na fc mania a yi musu horo wannan kamar ba abu ne mai wuya ba wajen mu tun da duka haɗa ne ake don ka kungiya eh, babba duk ta san kungiyoyi ƙananan da akwai mhm. kuma an sa dispositif da cikin jiha duka in ana son a ta a ba da wannan horo Eh, bai ba da wahala akwai wajen kwamitin da ke kula da shi madalla eh, to mun gode mun gode <laughs> sosai insha Allah sai du Amadu jami'in ma'aikatar gidan gona shin ko za ku iya bayyana mana abokan hulɗar ku a cikin wannan aiki na bunƙasa amfani da takin na gargajiya zuwa ga manoma eh to lalle abokan hulɗa dai suna da yawa kwarai a cikin su akwai gwamnatin Nijar ta kankanta mhm. eh, bai takin gwamnatin Nijar akwai kuma ƙungiyar nan tarika karkashin abun gashikinta da ake ce makara wanda mhm. suke ko ina da ko ina akwai su cikin Niger mm, bai take haka nan kuma akwai kungiyoyin manoma su ma muna aiki da su da cooperative cooperative kamar su FCM niya mm. eh, bai take su kuma akwai akwai projet akwai proje-proje waɗanda suke suna bunƙasar da amfani da, takin gargajiya duka ana aiki da su da waɗanda suke kuma suna bunƙasar da yi noma gaba ɗaya don a samu kamar yadda ake wakata yanzu ko kowa da yunwa wata ake yi mm-hmm. don ka a gaskiya muna da mutane da dama da muke hulɗa da su bisa ga abin da ya shahi eh, a sanar da mutane da kuma bai haka nan kuma ana kamar ana wasu tarurruka hakan ga to yawanci tarukan sai ka tarda kamar su ma dai halin su projen ne ke daukan na yanzu da yadda za a kwatanta mutane ga abin da unhanin compost unhani da shi ta fannin eh, tattalin arziki kuma ta fannin lahiyar mutane kankan su sa'annan kuma ta fannin kare muhalli mm-hmm. duk da cewa dai kuna da abokan hulɗa da dama an san aiki ne wanda bai rasa matsaloli yadda aka yi mm-hmm. shin akwai cikaskin da kuke gani a ciki eh to yawanci cikaskin da ake gani a ciki shine kaman duka horon da ake baiwa mutane mhm. duka jayo hankalin da ake mutane sai an gwada musu cewa idan kun kai amfani da wannan ga abin da za ku samu ga abin da za ku samu ga abin da za ku samu ni mhm. halin sai ka in ka zo sai ka tarar da waɗanda ke amfani da shi yan kaɗan na ba mhm. su da ya kwarai wannan babban cikas na tunda in ana zuwa ana jawo ra'ayin mutane ana kwatanta muku ga abin da za ka yi ba tare da ka kashe kuɗi da yawa ba kuma duka abin da kake bukata ka sarrafa shi kana da shi gaba gare ka bai take haka nan kuma ga inganci da zai kawo wa ga abin nan ga cimakaka sa'annan kuma kai kankan in ka ci cimakan nan lahiya zai baka ga jikin jikinka sa'annan kuma ka kare muhallinka in an ka ci maka wanda shi ba wani abu matsala ba ne me sai ka ga dai hallan zu mutane sun gane ma su ta yi sun da takin zamani kenan ba a hana unhani da takin zamani ba ana iya ai unhani da takin zamani amma a yi da han da han kai unhani da takin zamani kuma ka hada da taki lokacin za ga abun zai bunƙasa kwarai kenan bangare guda ka rage kuɗin da kake sawa ka sa takin zamani bai take haka nan kuma ka rage abun ka ce lokacin ka sa takin zamani ya kai babu takin zamani kinan ko kuma babu kuɗin sayan takin zamani to yawanci daga babban matsalar da ake ake fuskanta gare ta kenan to duka a jimilce kamar yanzu me kuke son ku cimma wani irin gurin kuke son ku cimma a cikin wannan al'amari na bunƙasa takin na gargajiya babban gurin da ake son a cimma dai <laughs> shine a samu abinci wadatacce sa'annan kuma mai inganci sa'annan kuma a kare muhalli tunda shine ku bai cikin a muhalli eh, a kara ma kasa ta mhm. yadda ko kamar yadda na ci ɗazu ko ɗan hili kaɗan kan noma sai ka ɗaya albarka mai yawa don ka duka kamar yadda hausa ke cewa bori guda na ake matsa duka abin da ake dai a samu abinci wadatacce kowa da kowa ya ci ba tare da an taya ana bara ba kuma ba ta da an tara ma wasu hannu wasu kasashe hannu ba an ce su ba da madalla saidu adamu sha'ibu madugu na fcm niya shin wacce irin gudunmawa ce za ku kawowa don bunƙasa al'amuran na taki na gargajiya a ƙasar nijar eh, gudunmawa da za mu kawa mm. shine muna so duk manoma eh, su sa hankali su sa hankali abun da ake nan koya musu mhm. eh, su yi shi su yi shi don a samu a bunƙasa eh, abinci ce maka tunda wadda eh, an ga objective guda dai ne a samu abinci tabbatacce mhm. mai alheri mai lahiya shine kenan wanga manoma ne ke yin shi kenan dole sai mun jayo hankalin manoma don wanga takin gargajiya da ake da ake ma compost su sa hankali su yi shi su ke jin daɗin shi in sun ji daɗin shi suna ga amfanin shi shikenan bai ma kai sai an zo kullum ana ana bayan su in sun ban sun gane shikenan tun da manoman da sun ka gane yanzu ko an kawo musu wancan taki sai ku ce a su ba su alhamdulillah suna suna suna yi son su yi da na gargajiya da na gargajiya amma ba a ce dai na gargajiya ba a ba unhani da shi tunda wanda an ka wadda an ka gai ne ana ga masu cikin juna dai na sannu sannu sai an samu an samu inkin kai ko ba da takin zamani takin gargajiya ana iya yin eh, tun da kai idan na fahimci abin da kake nufi kamar har yanzu ba duka bane suke da gane muhimmancin shi kiyan dole sai a rika tahiya ana hadawa da wannan kahin lokacin da sauran su ma kansu zai kawo su gano cewa lalle na gargajiyan wannan shine fi inganci eh, eh hakan ne tunda akwai dewa da su gane ba akwai dewa amma sannu sandai ne ba gaba ɗaya ne ake yi komai da komai sannu sannu ne sai kowa ya gane mhm. ya Allah to madalla ina ganin lokacin da aka haɗi ba muna ya kusa kammalawa shin a ganin ku menene abun yi wani shawarwari ne a gare ku don bunƙasa al'amuran na takin zamani a Nijar ya zamanto kowane manomi ya san mahimmancin shi kwarai da gaske kuma ya mai da hankali sosai kan amfani da shi wato malam Saidu Amadu to abin da har yanzu dai jan ra'ayin mutane ne kamata a yi tunda shi jan ra'ayin mutane ba kamar in ana so a sake abu sake abu ba abu ne wanda an ka yi kai tsaye ba mhm, mhm. an jima ana ta hudi bisa ka unhan da takin gargajiya takin gargajiya mai an ga halin zu mutane ba su unhan da shi kenan ga a gashi ga yi kasa ka gwiwa a ci gaba da jawo ra'ayin mutane cewa unhan da takin na gargajiya wa shina yi kwarai shina shina kare kasa ku shina kare muhalli mhm. shina sa abincin ku ya bunƙasa kuma shina kare lahiyar jikin kuma gaba ɗaya kenan a ci gaba da da jawo mutane a ci gaba da kuma abin ga jarabawa kenan kamar a zo a ɗauka a zo a a noma nan ne ga nan a sa takin na gargajiya nan ka a sa takin gargajiya nan ne ga a sa takin zamani bai take an ga adadin za a hudda kuma sai a baiwa mutane su dandana wani ya dandano kwarai kuma bai take haka ne in ma tana yiwa bai take dandano kin sai a taya aji aji a gani wani an kai ajiwa a tsawon lokaci don ababe ne waɗanda sai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan dai samun mutane su fahimci cewa unhwani da takin nan na gargajiya shi na yi kwarai wata rana ma ko an ce maka ga takin zamani ka unhwani da shi sai ka ce a'a ba ka son unhwani da takin na gargajiya don ka a ci gaba level dai da da da da da da haɗakar da mutane ku kuma da kuke aikin aikin radio ko ina ko ina ana jin ku ko duk abin da kuke yi lokaci zuwa lokaci ku san ki jayo hankalin mutane dan shi abu in ana jayo hankalinka wata rana sai ka tsaka ce shin wai mutumin gana kullum kullum yana cewa yanzu ni kaza ni kaza ni bari in jarba in gani abin da shi ke cewa ni me in ka zo ka fadi so guda ko kuma ka faɗi so bi ka bari sai bayan shekara biyu kuma ka dawo wanda ka faɗi kinan ma ya mace me amma in yanzu ka faɗe shi da dama cikin wata ko kuma da dama cikin lokacin aiki tun yanzu muna fuskantar damana don ka ai ta faɗi ai ta jawo hankalin mutane cewa ga wata dubara ta samu ta kai da ke ba da ba sabo dubara ta ba tsoho dubara ta mm. dai ai ta jawo hankalin mutane har ya samu a cikin gaba da fahimta madalla ne magana ka wato mece ce magana ka ta karshe Adamu shebu Maliguna FC ne eh, to magana ta ta karshe shi dai ne jan hankali mhm. shi dai ne ya kamata a yi ma manoma mhm. su gane amfanin wanga taki na gargajiya mhm. tunda wada an ka yi ne ba gaba ɗaya ba ne ake sake abu sannu sannu dai ne kenan sannu sannu dai ne ake ta jan hankalin manoma kuma ku da kullum kuna yada labari ku ƙara ƙoƙari da ja kuna ga yin eh, aikin ku na kwarai kuna ƙoƙari kwarai kenan a ƙara da a yada labarin ga wajen manoma su gane e amfanin wanga taki na gargajiya da ake ce ma eh, compost to madalla mun gode kwarai da gaske ina ganin cade masu sauraron studio kalangu masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu duka duka da anan muka zo karshen muhawarar ta mu ce wadda ta mai da hankali kan amfani da taki na gargajiya a cikin al'amuran wato tafiyar da al'amuran noma a ƙasar Nijar kamar da kuje bakin namu sun bayyana shi amfani da taki na gargajiya yana da muhimmanci kwarai da gaske wato sannan kuma yana sa manoma su samu albarkatun noma na gari kuma sannan wurin ajiya ma yana da mahimmanci sosai wato yana da garko sosai a madadin bakin namu cewa da adamu shaibu madugu na kungiyar nan haɗaɗɗe kungiya ta manoma ta ƙasar nijar da ake ce ma fcm maniya da kuma malam saidu amadu jami'in da ke nan ma'aikata ta gidan gona da ake kira inaran ni hawa usman a madadin abokan aiki baki ɗaya nake ce wani kasance lafiya sai wani lokaci insha Allah.